وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا روقون الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo, innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi aya ta 47 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها أدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء مع العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da kiran bani Isra'ila wato Yahudawa ‘ya'yan Isra'ila wato kakannin waɗannan kenan da suka gabata ana nuna mana irin tsaurin kai da girman kai da rashin mutunci da rashin kunya da suke wa Allah subhanahu ta'ala mahaliccinsu ma ballantana kuma a yi zancen manzanni ko annabawa waɗanda kawai in sun tashi ma buge shi suke su kashe su kawai to ballantana kuma a gangaro a cewa yau musulmi shi kuma wanda bai bar allan shi ba bai bar manzanni ba bai ga girman su ba ina kai zai saurara maka kullum ka zauna da shi wai kuna sulhu za a zauna za a yi wani zaman amana mutane ne masu kirki kaza kaza to Allah maɗaukacin sarki dai ya ƙara kiransu duk waɗannan ayoyin suna ƙara tabbatar mana da Allah maɗaukacin sarki ya so waɗannan bayi nasa da aljanna ya so su da shiriya kuma ya buga ya buga ya buga shi Allah duk wani irin misalin da za a buga wa ɗan adam ya yi imani ya kalle shi da idon basira ba abinda aka rage ma yahuda wannan sannan kuma har ila suna nuna mana wanda Allah maɗaukakin sarki bai nufe shi da shirya ba duk yanda ka buga da shi ka karanta masa aya ka sauke ƙur'anin daga bakar har nasi in Allah bai so shi da shirya ba ba zai shirya ba sannan kuma irin waɗannan duk suna ƙara tabbatar mana kasance duk wanda ka ganshi a wutan jahannama Allah bai zalunce shi ba sai da aka kira shi aka nuna masa gaskiya ba abinda aka ɓoye masa tunda har Allah ya ce baya jin kunya buga mana misali da sauro da abin da ke ƙasa da sauro in akwai da kuma sama da sauro don dai mu imani Allah ya ce ya bani Isra'ila ya ku banu Isra'ila udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku je ku zauna ku yi tunani akan ni'imomi da ni Allah na mu, ni'imomin da ba su da iyaka ku je ku yi tunani ku tattauna a kansu ku gani daga cikin waɗannan ni'imomin wa anni kuma alal alamina na fifita ku sama da dukkan wata halitta mutanen da suke zamanin ku yawman ku ji tsoron wata rana mai zuwa fa wanda la tajzi nafsun an nafsin shay'an babu wani rai da zai iya taimaka ma wani rai babu wani rai da zai iya ɗaukan nauyin zunuben wani rai babu wani rai da zai taimaka ma wani wala yuqbalu minha shafa'atun kuma ba a karɓan alfarma a ce ka cancanta da shiga wuta amma a ce an yo an nema maka alfarma kawai a ƙyale ka mutum ya mutu kafiri ya mutu mushiriki ya mutu ba yahude ya mutu ba nasare yana kirista bai karbi annabi ba sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce babu favorism a gobe kiyama a ce an biyo ta nan an ga wannan an ga wannan an ga wannan wannan babba ne an je an haɗa net wani irin connection da makamantansu an an fidda shi an ce ba zai shiga jahannama ba babu wannan a kiyama wala yu'khadhu minha adlun ko mutum ba zai ba da kuɗi ba ya fanshi kansa kamar yadda za a yanka mutum nan hukunci a kotu a ce ya kawo dubu ɗari ko kuma ya je shekara biyu a kotu babu irin wannan sannan walahum sarun. babu wani wanda zai taimaka maka ya hana ka shiga wutan nan kamar nan da an tashi za a kulle ka sai a turo lauya kawai ba za a sake ganin ka ba kana can kana baccinka kana harkokinka sai lauya za a gani kawai illa wayan ya bugi iska ya zo ya ce a ɗaga abun ma kawai ma ka ma yi shiri ba ka ma gama bincike ba a ce a bashi na ya ce a bashi wata hudu kawai ta ji an ɗaga an ɗaga an ɗaga an ɗaga Allah ya ce babu irin wannan a lahira to nan Allah maɗaukacin sarki ya jawo hankalin yahudawa su yi tunanin irin ni'imomin da Allah ya musu da fifita su da yayi yi sama da dukkan mutanen da suke zamani a ayoyi da yawa na alkur'ani sun yi bayanin waɗannan ni'imomin na farko annabi Musa ya faɗa masu banu Isra'ilan ƙarara ya ce ku banu Isra'ila yau ku ne masu kafurcewa Allah ku ne masu butulci eh? wa yi ƙala Musa liƙaunihi Allah ce ku tuna lokacin da annabi Musa ya faɗa wa mutanensa wannan aya mai albarka a suratul ma'ida take aya ta ashirin annabi Musa ne ya gaya musu yace uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna irin ni'imomin da Allah ya muku ku Yahudawa banu Isra'ila iz ja'ala fikum anbiya'a duk majoritin annabawan da Allah yake turowa cikin ku ne cikin ku annabi Yaqub ya haifi annabi Isma'il ya haifi annabi Ishaq sannan ga annabi Ibrahim shine iyayensu annabi ibrahim ne ya haifi annabi yaqub annabi yaqub ya haifi annabi ishaq ya zo ya haifi annabi isma'il daga katson annabi isma'il aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga katson shi kuma ishaq aka samu shi yaqub din aka zo aka samu 'ya'yan shi goma sha biyu dukkansu annaba ne har annabi yusuf to ku tuna irin wannan ni'ima kaka da kaka da iyaye dukkan ku annabawa ne cikin ku ne ake aiko annabawa amma a ce yau jikokin annaba sun kafirta a ce ku yau ku ne masu shirka iyayenku kuma masu tauhidi tuna da annabi yusuf yadda ya ce lokacin da ya ce ya sahibai sijini arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar shine yace wattaba'atu millata aba'i ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba ilahan wahida gashi nan da yayin ta lissafa yace ni ina kan aqidan kakannina da iyayena ya fara lissafo su daga kan annabi ibrahim alaihi salam yazo annabi isma'il yazo annabi ishaq yazo annabi yaqub yace ma kana lana an mushrika billahi min shay bai dace ba a ce yau mu muyi shirka mun hada Allah da wani iyayenmu da kakanninmu dukkansu annabawa ne shi ne annabi Musa yake tunatar da su waɗannan banu Isra'ila ɗin nan cikin ni'imomin da Allah ya muku iz ja'ala fikum anbiya'a ya sanya annabawa a cikinku wa ja'alakum mulukan ya sanya ku kune wato masu mulki wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya ba ku ni'imomi daban-daban wanda bai taɓa ba wa ɗaya daga cikin mutanen zamanin ku ba Allah maɗaukakin sarki ya ba ku su ka gani Allah maɗaukakin sarki bi ma'ana ya fifita su akan mutanen lokacinsu akan mutanen zamaninsu a wata aya Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani ya ce walaƙad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin mun zaɓi banu isra'ila dinnan bisa iliminmu da saninmu in ji Allah muka fifita su akan mutanen lokacinsu waɗansu suna kuskuren fassara wannan ayahin su ce an fifita bani isra'ila akan dukkan duniya hmm? wa faddalnakum wa anni faddaltukum alal alamin na fifita ku akan dukkan mutanen duniya a'a mutanen zamanin su na wannan lokaci ake nufi sannan kuma wanda aka fifita su akan mutanen zamanin su din sune wanda suka yi imani da shi annabi Musa din kawai amma wanda suka kafurce annabi isa din ya aka yi waje an namin humul qiradata wal khanazira wa abda tagut su an zo an mai da su birrai aka mai da su abin eh, eh, aladu aka mai da su masu bauta wa gumaka su waɗanda suka kafurce din birrai da aladu aka mai da su don ƙasƙanci da wulaƙanci. to ta ya za a ce biri da alade ya fi kowa daraja a duniya har ya fi al'umman annabi a can ɗin fifitawan waɗanda suka yi imani da su annabi Musa ɗin alaihissalam domin mutanen da suka karɓi saƙon annabin wannan zamanin su ne the best umma a wannan lokacin ina fata an gane ko su ne su kuma waɗanda masu falala da alkhairi suka fi kowa a duniya su ne al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam su ma al'umman annabin wanda suka karbi ne musuluncin wanda suka karbi musuluncin domin Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafi alkhairi mafi darajar mutane al'umman da aka taba fito da ita daga dukkan mutane na duniya al'umman annabi ne the best ku ne sama a al'umman annabi waye wanda suka karbi musuluncin su ne duk wani kafiri baya cikin khaira ummati al'umma annabi din me sifanta kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhum fasiqun da ahalul kitabi banu isra'ila da yahuda da kirista da sun irin imanin da ku kuka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam da hakan ya fi musu alkhairi amma sun kafurci saboda haka the best umma the best umma na duniya gaba daya na dukkan nation shine al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam anan din ma wanda suka yi imani amma wanda suka kafurce fa Allah ce inna sharrad dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun mafi sharrin halitta da take rayuwa a doron ƙasa in ji Allah su ne kafirai wanda ba su karɓi saƙon annabi ba to ashe kaga su ba sa cikin khairar ummati saboda haka annabi Musa ce to a zamanin nan namu Allah ya fifita ku sama da dukkan kowa saboda ku yi imani da ni sai ya za a yi ku zo ku kafirce ina fata an gane ko wannan shine ɗaya ni'imomin da ya musu in za mu ji sauran ni'imomin daban-daban daban-daban a can gaba ina fata an gane ko to Allah yana tunatar da su wannan ni'ima ta ya za a yi su kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala hmm? shi ne Allah ya ja hankalinsu su ji tsoron wata rana wanda take zuwa wannan ranar ita ce ranar a tashin alfiyama wa ina, ya ce ala ya zunnu annahum maba'usuna ula'ika ala ya zunnu ula'ika annahum maba'usuna liyaumin azim shi ne wattaqu yawman wanda la jizi nafsun an nafsin shay'an wani rai baya magance ma wani rai komai domin al'amarin alkiyama in ka ɗan uwanka ya zo ya ce wane taimaka mun fa ba wai kuɗi ba ne za ka ba shi. babu kuɗi a lahira ba ka je da kuɗi ba ayyukanka ne ka ɗebo ka ɗebo sallolin da kai a nan da azumin da kai ka ce gashi na baka za ka yadda shi ne saboda haka da ka dan uwanka ya doso ka za ka yi dojin shine yau mai firul mar'u min akhihi kawai za ka yi dojin hmm, kuma nan kuma duk abin da ta san man gun dan uwanka za ka je ya dau kudi ya baka amma a can fa babu kudi yau ne la yanfa umalun dukiya ba sa amfani wala banu ya'ya ba sa amfani abinda duk zaka ba mutum fa in ma da mai yuwa ne shine a ɗiba daga cikin ayyukan ibadanka shi a ciki ta masa kai ka san yanda ka kari eh kai ta ɗiba wannan su don Allah da Allah taimaka mun abin nan abokin kai kullu da Allah wallahi ba zan kai labari ba ɗebo mun ka ɗebo wata umranka ko wani hajin kama, ba nan ka miƙa kai idan aka zo wayin din daga ƙarshe ba ka san ko za ka abin nan eh ka san ko ka hai to shi wannan ce in ya ga abokin shi yi dojin in ya ga dan uwan shi yi dojin in mata ta ga mijinta mata yayi dojin shi ma shi ita ma in ta hango shi ta yi dojin in uba ya gaɗa ya ce yawa gawa ne na cewa ina ba ai tun lokacin da aka hura ƙaho ban ba? ba fa idza nufiqa fi suri fala ansaba babu wani relationship hutu? wala yatasaaluna kuma ba mai tambayan wani daga lokacin da aka hura kaho duk wata dangantakar da aka santa a duniya wane dan wane ne jikan wane ne wane babban wane ne wane kawun wane ne wance kakar wance ce duk ya yanke igiyoyin wannan dangantakar ta, ta tsinke shi yasa mutum zai ganshi a lahira independent ne bai san kowa ba tamkar shi kadai aka halitta shi kuma kadai aka kawo duniya shi yasa Allah madaukakin sarki sura a cikin suratul haqa ne yayi bayanin cewa da mutum zai zo ya ce wa Allah subhanahu wa ta'ala a tambaye shi wani a sa ɗanka a wuta kai a sa ka aljanna zai ce e? Eh. wani a sa ƙaninka ko wanka a wuta kai ka je aljanna ya ce e? Eh. wani a sa babanka ko babarka a wuta zai ce ya Allah wa man fil ardi jami'an sun mayun jihi? ni na yadda duk wani ma na duniya kawai duk wanda suke duniyan in dai zan shiga aljanna su su je wuta ya Allah na yadda a gani ba zancen wani dan uwantaka kawai ina fata ballanta ka ce wani ya tsaya maka a can wani ya ce za ku haɗu ka bar waɗansu ayyuka ka gama yawo ka lalace kawai Allah ubangiji ya rufa mana asiri to shine hadisin Abu Huraira ya ruwaito mana daga manzo Allah sallallahu manzo Allah yace rahimallahu abdan Allah ya jikan bawa Allah ya jika mutumin da ya tabbatar yana da wani haƙƙi yana da wani haƙƙin ɗan uwan shi a wuyan shi Allah jikan wanda ya biya shi tun yanzu irdin ma na mutunci manzo Allah sassale ce Allah ya jikan musulmin da ya san lalle ya ma wani mutunci ya je wajen shi tun yanzu ya yafe mai Allah jikan mutumin da ya haka da bai bari aka je lahira ba ina fata an gane ko rahimallahu abdan kanat indahu li akhihi mazlamatun fi irdin ka ci zarafin wani ka ci mutuncin wani ka wulakanta wani ya barka da Allah manzo Allah ya ce Allah jikan musulmin da yaje maza maza ya nemi yafiyan wannan mutumin tun anan duniya da ba, kafin aje lahira sayyidina abubakar ya kara da cewa wa qala abubakar aw malin Allah jikan mutumin da ya san ya taɓa haƙƙin wani na dukiya ya je ya same shi tun a nan duniyan aka warware ya yafe masa au jahin ko kuma wani zarafi da ya ci masa fastahallahu ya je ya nemi mutumin nan ya yafe masa ya halatta masa wannan abun qabla an yi yu'khadha minhu tun kafin a je kiyama a ɗauka daga cikin ayyukansa domin ya ce walaisa samma dinaru shi al'amarin tashin kiyama babu dinari babu dirhami ba wai da kuɗi ba ne za ka biya haƙoƙin mutane a'a fa in kanat lahu hasanatun in kana da ayyukan alkhairi da kai a nan duniya wanda ladansu ya tabbata a gobe kiyama to cikin ladanka za a yi ta ɗiba ana biyan mutane a yi ɗiba ana ta biyan mutane wa in lam takun lahu hasanatun idan ka je lahiran kai ma din baka da kyawawan ayyukan ga zaluntar mutane da kai sai a rika ɗebo daga zunuban nan nasu gurgudun abinda ka zalunce su ana rage musu ana lafta maka ana rage musu ana lafta maka ko kuma in kai ta biya da kyawawan ayyukan suka ƙare masu binka haƙƙi ba su ƙare ba sai a rika sassabo daga munanan ayyukansu ana rage musu ana rage musu ana ana lafta maka wani akwai abin da za a yanko daga zunubansu kamar girman masallacin na alafta maka abin da kai ka cuce shi saboda haka kai kana gani abin da ka cuce shi karami ne ashe babba ne a mizani ka je kiyama sai ga abun gashi nan kamar girman uhudu aka ce a cikin cutan da kai wa mutumin ma ɗaya ne daga cikin goma kenan aka biya saura tara ɗin sannan ga mutane dubbai suna jiranka irin wanda ya cuci 'yan jama'an da aka ba shi amana na local government ko na jaha ko na ƙasa gaba ɗaya kai ka bugo fostanka ka zo ka cusa kanka ka ce duk nauyin mutum miliyan biyar a baka su ana hana ka gana ƙi har ka sa a daki wani a yanka shi aka huda mai ciki ma don ka samu wannan ka cusa sai a barka gobe kiyama ka ta ta biya kawai Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah rufa mana a wani hadisi a wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yace wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yu'khadhu minha shafa'atun babu wani ceto da Allah mun zo mun tsaya mawani a cece shi ai kaza Allah yace babu wannan babu wannan shine na gaya muku alfarma kenan babu shi hadisin sayyidina Uthman bin Affan Allah ubangiji ya yarda da shi da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato zaka ga mutane anan wai suna dan tsammani ai insha Allah in an je kiyaman za ta yi kyau don kaza kaza da nayi kawai insha Allah kaza kaza to a lokacin da mutane za su tsinke wa al'amarin lahiran fa shine za su ga dabbobi ma an zo an yi hisabi a tsakanin dabbobi a ce dabbar da ba ta da ƙaho a nan duniya gobe kiyama sai a sa mata ƙaho a ce ta tunkuri mai ƙahon da ta tunkure ta a nan duniya sai su ga wani rago ya tsaya raguna dubu sun tunkure shi ya faɗi ya tashi wannan ya zo ya make shi iyayen da ya masa ya tafi ba sarkin tunkuri ba ne a duniya to raguna za su yi layi a ba su ƙaho masu tsini su yi ta tunkuran shi mutane sai su buɗe baki su ce dabbobi ma kenan su ne ake musu haka ballantana mu ‘yan adam da Allah ya ba mu hankali da tunani da basira sai mutu ya fara tuno kawai irin shi waɗanda ya cuta kuma a jawo masa ayan nan fa man ya amal misƙala zarratin to sharran ya rabu a yau zai ganshi daidai da ƙwayan zarra ma zai ganshi to nan mutane ne za su tsinki sai su ji kuma Allah ya ce wa nada'ul mawazin al-qist al-yawm al za mu sanya ma'aunai na ala adalci a gobe kiyama wala tuzlamu nafsun shay'an ba za mu zalunci kowa komai ba wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin mu ma'aunin mu inji Allah ma'aunin ayyukan alkhairi na bayi ko na sharri mu yana iya fidda abin da yake nauyin shi kaman kwayan atom zai afiyani in ka taɓa yi shi zai a fiyari yanzu idan ka zo auna nauyin kayan mutane akan ma'auni menene zai fita shi ƙuran nan da yake kan abu shi ake zuwa a goge a ce to sa kayan ka ƙuran ba su ƙwayan atom nawa ne a jiki amma za ka ga ba su da nauyin da za su nuna za su yi waye ɗin abu manzo Allah sallallahu alaihi sai ya tabbatar mana yace bari in tabbatar muku ko mutanen duniya tun yanzu ko ko al'ummata shafa'ati ceto na da zan yi gobe kiyama na waɗanda suka yi manya-manyan zunubai ne ka ba'irin zunub su zan ceta in ji annabi ceto na na wanda ya sha giya ne ko ya yi liwaɗi ko ya yi zina ko ya yi sata ko ya yi wani abu duk manya-manyan ka ba'irin zunub su ne zan ceta in ji manzon Allah sallam ceto na baya yiwuwa ga wanda ya mutu yana shirka baya yiwuwa ga wanda ya mutu yana kafiri haka manzon Allah ya shelanta wa al'ummarsa sannan musan cikin masu manya-manyan zunuban ma liwaɗi zina-zina waɗannan abubuwan su ma illa liman azina lahur rahmanu wa qala sawaba sai wanda Allah ya yi masa ya yarda manzon da zai inda indahu illa bi iznihi sai wanda Allah ya zaɓe su ma ya ce eh a cikin mazinatan na maka izini ka ka ceci wani da wani da wani da wani a tsallake waɗansu a cikin mashaya giya na maka izini wani da wani da wani zaka ceta a cikin masu liwaɗin ma na maka izini wani da wani da wani zaka ceta kar ka ɗauka in kana aikata kana cikin ceto sai wanda Allah ya yi wa izini annabi izini ya ba shi listin sunansu su ne kai za a ta ne inna Allah la yaghfiru ay yushraka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u ga wanda Allah yake so sai wanda Allah yadda da aikinsa yadda da maganansa yadda da ayyukansa sannan sai aka samu waɗannan kurakuran su za a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi yace babu wani annabi face sai da Allah madaukakin sarki ya amsa maka addu'ar da yayi a nan duniya ni kuma ni kuma na boye addu'ata abinda zan roƙa Allah ya biya mun bukatan shi ni na boye shi ba zan yi shi a nan duniya ba in ji annabi ni na boye nawa sai gobe kiyama zan yi nawa addu'a da Allah zai amsa mu kuma addu'ar da zai yi ita ce don kunceci al'ummata ya Allah ka bani izinin kunceci al'ummata Allah ce na baka na sai annabi sassale ce addu'a ta tana shafan wanda bai yi shirka da Allah ba ka mutu kana boka ka mutu kana sihiri ka mutu kana mu'amala da bokaye ka mutu kana imani da wani kabari yana amfanan ka yana cutar da kai ka mutu da imani ce akwai wani mutum makhluki da ka riƙe da shi ka ta'allaka da shi a nan manzo Allah ce to gaba ɗaya ba zai shafi waɗannan ba Allah ubangiji ya rufa mana asiri wala ya ukhazu minha adalun sannan ba za a karbi me al'adulu ba wato al'adulu shine fidiya a ce kawo kaza ka fanshi kanka wannan babu shi a kiyama shine Allah ya ce wa banu Isra'ila ku ji tsoron zuwan wannan ranar واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون sai Allah ya ci gaba da faɗan ni'imomin da ya musu kaja yace wa idh najjaynakum min ali fir'auna ku banu isra'ila wai yau ku ne masu mun butulci ku kafirce mun inji Allah kun manta lokacin da najjaynakum muka tseratar da ku Allah ya kawo shi in plural form muka tseratar da ku alhalin Allah ne kadai ya tseratar da su ina fata an gane ko a can cikin suratu Ibrahim Allah madaukakin sarki yace wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaikum id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab can shi ma yazo da ayar ta zo in plural form haka wa idh qala musa lil yadhkuru ni'matan alaikum idh anjakum anjakum ne wance ya zo a singular ku tuna ni Musa ya ce mutanensa ku tuna lokacin da Allah ya tseratar da ku nan kuma Allah ya ce muka tseratar da ku duka Allah ne yake nuna mu ne anan ni ne anan mu ne anan domin girman Allah da kankaman Allah shi yasa yake amfani da menene da plural form haka alhali shi kadai ne kamar ka je ka samu wani honorable kuna hira ranka da ɗaya ku ne a can sama ai ku muke gadara da ku shi alhalin shi ɗaya ne saboda shi honorable kaga kalman ta, ta girmamawa ne eh your excellency ai ku ne kasar ai mu yanzu sai ku muka zira wa ido kaga shi ɗaya ne amma kana magana magana ne ta girmama da kambamawa to waɗannan ayoyin guda biyu sun zo in an je nakum min ali fir'auna najjaynakum yasumunakum min su azabi sai ya ce menene yuzabbihuna abna'akum wa nisa nisa'akum ita ma wannan ta suratu ibrahim ya ce wa id an wa id min ali fir'auna ya sumuna su yasumunakum su'al adhabi yuzabbihuna abna'akum wa nisa nisa'akum suratu ibrahim aya ta 20 idan ka koma suratul arafi sai a shi kuma ce wa id anjaynakum min ali fir'auna ya sumuna su yasumunakum su'al adhabi yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un mira can yuqattiluna ne nan yuzabbihuna can anjaynakum can kuma anjakum nan kuma najjaynakum duka kawai abin nan ayoyin haka suka zo da wannan salon Allah yana nuna musu irin ni'iman da ya musu amma suka mance da wannan ni'ima wa id najjaynakum min ali fir'auna kutuna lokacin da muka kukutar da ku daga fir'auna da mutanensa yasumunakum wanda suke ɗanɗana muku su al'azabi baƙar azaba daga cikinta yuzabbihuna abna'akum suna yayyanka 'ya'yanku. duk wanda ya haifi ɗa namiji a cikinku yanka shi za a lokacin fir'auna ya je an ƙididdiga yawan banu isra'ila gaba ɗaya ai rikodin nasu suna da rekod ɗinsu sannan duk wata mai ciki kuma ana da rekod ɗinta koma da komai a ƙididdige gida kaza lamba kaza ba ka ganin yan wata bod da yan nefa suna da rekod ɗin gidanka duk inda ka gina gida sai sun zaƙulo ka sun biyo ka suna da komai naka hmm? duk inda ka naɗe kai wata 'yar katanga sai a zo a sa x kana ganin ba ka ganin ka suna bin diddigi to duk mace mai ciki kuma an san wance tana da cikin wata ɗaya ne wance gida kaza masu ciki wata bibbiyu bibbiyu an san su ga rekodin su masu haihuwa wata gobe an san su duk haka fir'auna ya sa aka ɗauki dukkan waɗannan abun nan abun eh, gaba ɗayan su saboda haka ana haihuwa kawai za a zo a duba ɗan za a zo a duba ɗan in an ga namiji ne sai a yanka shi kawai kawai yuzabbihuna abnaku suna yi wa ƴaƴanku wani irin yanka ma mala wa yastahiyuna nisa'akum su bar matanku a raye saboda fir'auna ya yi mafarki wani zai kwace masa mulki menene menene aka je gun bokaye bokaye suka buga ƙasa suka duba suka ce masa ai dan nan za a haife shi daga banu isra'ila ne kun san shi kuma fir'auna da mutanensa kibdawa ne black man ne fa fir'auna bakin fata ne fa kar ku ɗauka wani abu nan bakin fata ne ina fata an gane ko to ya rika yayyanka su Allah ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ku tuna a cikin suratul fajr da Allah bayan ka ƴaƴan nan kuma Allah a can suratul fajr sai yayi bayanin irin azaban da yake wa mutane wa fir'auna zil autad alladhina taghaw fa aktharu fiha fa sabba alaihim rabbuka inna rabbaka labil mirsad yace wa fir'auna zil autad a cikin azaban kuma yakan kafa turaka guda hudu a sa mutum ya kwanta a rigingine a ɗaura igiya da wannan kafan shi a ja a haɗa da wancan turken a ɗaura wannan a ja sai ya ƙure a haɗa da wannan a ja hannun shi sai ya ƙure a haɗa da wannan a bar mutum kai yana kalla wa fir'auna zil autat ke allazina dagaw fil bilad waɗanda suka yi ɗagawa ta'addanci kawai fa aktharu fiha fasada suka yawaita barna a cikin doron kasa kawai duba hmm? ku tuna wannan abokin gaban naku muka tseratar da ku Isra'ila daga wannan azabar muka enta ku daga Fir'auna na'am وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والمسلمين لعلكم تهتدون الله يجي ga wata ni'ima da na muku wa isfarakna bikumul bahara ku tuna lokacin da muka cewa annabi Musa ya fidda ku da sassafe ku bar ƙasar Misra ku ƙaura ku bi annabi Musa ku fita da asusuba lokacin fir'auna da mutanensa ba su sani ba sai da suka fita bayan gari sun yi nisa sai fir'auna labari ya zo masa ya game ko ina ce banu isra'ila sun gudu annabi musa suna tafiya da jama'arsa fir'auna ya ji labari ya fito da rundunansa da kwansa da kwarkwatansa da dukkan makircinsa da muguntansa da fushinsa da da da da abun nan da zaluncinsa gaba daya akan zai zo ya tumurmushe su domin ya ce inna ha'ula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizun waɗannan kiya shine zamu je mu yi crushing din su mu murmushe su kai mu gama da su sun dame mu waɗannan sun hana mu sakewa shirzimatun qalilun fir'auna ya fita da rundunansa ana gudu akan dawakai aka ce in kaga yanda kura take tashi a bayan su sai da tun rufe sama zaka ce hadari suna zuwa suna zuwa can mutanen annabi Musa da suka waiga suka ga Fir'auna da rundunansa yanda suka tason musu kawai tasowa ce ta murkushewa ta halakawa sannan kuma hega teku a gabansu bayan da za a tsallake suka ce ya Musa Musa fa inna la mudraku mu fa mun gama kawai fir'auna ya gama da mu ya kashe mu ya murkushe mu ya gama annabi musa ce kalla ba zai taɓuwa ba inna ma iya rabbi yahdi. ubangiji na yana tare da ni zai sama mana mafita tunda shine yace mu fito din to in Allah ya dada yana son a kashe mun da bai ce mu fito ba amma tunda Allah yace mu fito din zai sama mana mafita kullun yanda ake son mumini kenan inda kake ganin bala'in zai ruho ka kawai in ka dogara da Allah kai ya yaƙini ka yadda da shi wannan bala'in sai ya zamanto cikin shi rahaman zai fito cikin shi rahaman zai fito ana maka makirci a talauta ka a kashe kasuwannin arewa a kashe eh, eh, menene economy namu a murkushe su a kashe kamfanoni a kashe idan aka yi tawakkali aka yi sulhu da Allah aka tsaya cikin wannan abin tsoron da muke Allah zai ka arzikin kuma haka al'amarin Allah yake ciki yadda ake zama sai an gama da arewa an gama da garuruwan arewa a rike Allah a gyara cikin wannan tsoron da ake yi a manna mana sunaye kala-kala cikin shi ne kuma daraja da ɗaukaka da nasarar za ta kullo haka Allah yake tafiyar da al'amuransa duk waɗannan eh, abubuwan da na faɗa za mu ga example ɗinsu a cikin waɗannan ayoyin to yanzu kun ga bayan su mutuwa ne gaban su ma menene mutuwa ne amma menene Musa ce inna ma'i rabbi sayahdin bai ce to ku zo mu yi plan ku zo mu yi tunani ku zo mu yi kaza kaza kaza kaza ko kuma akwai wane su wane ko muna da makami iri kaza ko kuma ai za iyo yace Allah yana tare da mu kai mu zira masa ido zai sama mana mafita to shine Allah yace lokacin da suka zo tekun sai Allah yace wa annabi Musa ya bigi sandansa kawai ya bigi tekun da sandansa ya bigi tekun kai falaka fakana kullu firqin kasaudil azim sai teku ya daddare gida nawa gida goma sha suka haye kawai sai ga wani kawai he kaga ruwan ya daskare in ka kalli ruwan daga sama daga ƙasa zuwa sama yanda ya daskare za ka ɗauka wani irin tsaunuka na duwatsu ne wanda baka iya ganin ƙarshen su tunda kun san kogi yana da zurfi to haka ya daskare kawai sai hanyoyi sai he ga busasshen ƙasa kawai yashi kawai suna taka da dawakansu suna haya haka suka tsallake suka tsallake can suka juyo da suka hayin suna kallon fir'auna yana zuwa to da yake akwai distance tsakanin su lokacin da suka zo suke tsakiyan tekun fir'auna ya fara shigowa lokacin da su suka tsallake fir'auna ya zo tsakiyan da suka tsallake suna waiga suna kallo sai Allah madaukakin sarki yace muka ce teku ya haɗe sai da aka tabbatar da dukkan mutanen fir'auna sun shiga kawai farkon na can dab da za su haye karshen su dab sun shigo sun bari sai Allah ce muka ce teku ya haɗe Sai teku ya haɗe sai babu wanda ya fita waɗannan suna kallo yadda aka yi da su shine Allah ya ce ku tuna iz faraqna bikumul bahara lokacin da muka tsallakar da ku wannan teku na Nil fa anjaynakum muka kubutar da ku daga wa mutuwa na fir'auna muka fita muku muka kubutar da ku da ku kuma hatsarin me teku teku sun kubuta daga hatsarin fir'auna suka kubuta daga hatsarin teku eh wa aghraqna ala fir'auna muka halakar da dukkan mutanen fir'auna wa antum tanzuruna kuna kallo da idonku ba labari aka baku inda ku na sanya ya zama muku rahaman kuka shiga shine ya zama wajen mutuwan waɗansu shikenan wa kafa Allahul mu'minina alqital shi yasa Allah madauka yace in kai imani da ni ni zan maka yakin ma kamar yadda aka yi a gazwatul Allah ce sai yau ku zo kuma ba na muku wannan ku ce kuma ni din ma yanzu kun kun kafurce mun ni din ma yanzu kun butulce mu wa id wa'adna Musa 40 lailatan Kutuna lokacin da muka yi annabi Musa alkawari na kwana arba'in muka ce ya zo ya gana da mu a turi sina wannan dutsen inda annabi Musa ya je ya gana da Allah subhanahu wata'ala eh muka muka abin nan a cikin suratul a'raf Allah ya ce kwana talatin ne aka yi musu Allah don ya jarrabi imaninsu ne wannan ya kawo nomban kwanakin da ya yi ne duka amma suratul araf 30 days Allah ya ce zai fara yi annabi Musa ya sanar wa mutanensa zan je ungana da Allah na kwana nawa 30 wa idh wa'adna Musa 30 laylatan da ya je can din Allah ce wa atmamnaha bi ashrin muka ƙara waɗansu kwana goma fatamma miqatu rabbihi arba'ina sana wa qala musa li akhihi haruna akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin annabi Musa da zai tafi yace to yace musu kwana 30 zan yi nan ya sanar da su gaba daya bayan an tsallake tekun kenan ba an tsallake tekun ta sai ya kira annabi Harun dan eh, uwan shi Harun yace to ka zo ka tsaya mun ka kula da mutanen nan ka rika koya musu aqida da tauhidi da imani da wa'azi da karfafa duk wani abin da kaga za a yi mara kyau kana kwaban su ka zamanto wakili na madadina to da annabi Musa ya je can Allah da ikon shi sai ya ƙara masa 10 days a can wanda da sunan a 30 days kwana 30 suka sani can Allah da ikon shi sai ya ƙara masa kwana goma ya ƙara rike shi anan su ba su san da ƙarin goma ba sunan to lokacin da suka bar wajen kun san suna cikin desert sahara ga rana ga menene ba abinci ba ruwa shikenan sai suka fara guna-guni. da aka ga kwana talatin annabi Musa bai dawo ba dama ƙarin kwana goma don Allah jarrabi imani su to ina yake kwana talatin ah, a ya kauce ya bar mu ah zai yadda ya zauna da mu a cikin wannan sahara ba abinci zai yadda ya zauna da mu a inda ba ruwa ya kamu daji ma malam muna wahala muna kaza kaza ai wannan suka ce ai ya kauce ya tafi kawai ya arce kwana talatin da ɗaya shiru talatin da biyu uku hudu biyar kawai gashi na yake nan ma malam a cikin wannan kwanakin suka ce to tunda ya tafi ya yaudare mu koma bauta guma kan mu kawai shine summa takhasumul ijla Musa Samir ya je ya kera musu menene dan maraki daga cikin kayan gwalagwalai da suka ɗebo a misira kafin su lokacin da suka baro Misira, aka narkar da su aka fidda ɗan maraƙi musa samiri shi kuma dama lokacin da mala'ika suke tsallake tekun nan ya ga inda mala'ika ya taka a cikin tekun yana allah ya turo shi yana aiki ne sai ya ɗebo kasan daidai footstep ɗin mala'ika da aka ga yayin da ake narkar da wannan zinari da gwalagwalin za a yi kera wannan dan marakin sai ya dan watsa wannan dan kasan kaɗan a ciki to da aka gama moldin ɗinsa sai kaga yana dan haka kamar yana dan motsi yana dan haka kamar yana dan motsi idan suka mai magana sai ya wani ƙara shi dan ya shiga cikin shi sai ya wani ƙara shi ai yana ma amsa addu'a ina fa lahu kuwar lahu kuwar yana wani irin ƙara haka annabi Musa ya ce thumma takhastumul ijla kafin da maza har kun canja addini kun fara bauta wa dan maraki min ba'dihi bayan annabi Musa ya bar ku wa antum zalimun kuna masu zaluntan kanku domin bauta ma gunki shirka ne inna shirka la zulmun azim kun to azzalimuna azzalimai masu shirka duk da haka fa thumma afauna ankum Allah ce sai muka yafe muku wannan kuskuren da kuka yi min ba'di zalika ba annabi Musa ya dawo sai annabi Musa da ya dawo ran shi ya ɓaci lokacin da ya dawo ya dawo musu da allo da sako daga Allah rikin abin nan ya karɓo a taura wa alkal alwaha wa akhadha a ra'si ya jirruhu ilaihi kalab na umma la ta'khudh bi wala bi yace mutanen nan yaje ya shaki annabi Harun ya jage mun shi yace karka cutar da ni ma waɗannan bayan da bayin da su sun so su kashe ni makafin ka dawo yanda al'amari ya kasance Allah ya ce muka yafe mu in ba da zalika la'allakum tashkurun ko za ku gode wa abin da na muku ni an wa iz ataina Musa alkitaba ku tuna lokacin da muka ba annabi Musa littafi ne wanda zai tsara muku dokokin rayuwanku ga doka kaza kaza ga dokan shi kaza ga dokan shi kaza ga dokan shi inda za ku ji daɗin rayuwa a doron ƙasa a duniyar kuka ba shi alfurkan, wanda zai rarrabe tsakanin gaskiya da bata komai da komai la'allakum tahtadun domin ku rayu a cikin shari'a na'am وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم كتنا هر إلى يوم وإذ قال موسى لقومه لوكتند النبي موسى يفتى ومتانين بنو إسرائيل إنن دي يا قوم يا قوم متانينا إنكم ظلمتم أنفسكم باب شكا كن ظالم bittikhadikumul ijla wajen rike dan maraki din nan da kuka yi a matsayin shi shine Allah ku kuna bauta masa ku tuna yanda muka yi a yanda da muke a Misra Allah muke bauta shi kadai yau Allah ya halaka mu ya kawo mu nan sannan ku koma ku yi butulci kun zalunci kanku da kuka rike wannan dan marakin a matsayin ne Allah saboda haka fatubu ila bari'ikum ku zo ku tuban wa ku. amma me za ku yi ɗin da Allah zai tuba muku ya yafe muku shine faktulu an kusa ku zo ku kashe kanku aka ce a zamanin a wannan lokacin yanda banu isra'ila suke yi a yafe musu zunubai shine idan masu laifin sai a tara masu laifi waje ɗaya sai a ba su makamai a ce su zo su yi ta faɗa da junansu su kaskashe kansu idan kuma mutum shi kadai ne sai a ce ya yanka kanshi ko ya caka wa cikin shi wuka ya barka kawai ya mutu shine the only way da Allah zai karbi tubansu yasa da manzon Allah ya zo ya ga yanda aka mu'amalanci banu Isra'ila ma malam sai annabi ya roƙan mana Allah ya roƙan mu al'ummansa yace rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina rabbana la tuhammil alaina isran ko la tuhammil alaina isan kama manta alal ladzina min qarabana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qawm yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a laha ma kasabat alaiha maktasab rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana kaga annabi ya roƙa mana ya Allah kar ka mu'amalanci al'ummata irin mu'amalan da kai ma waɗanda suke gabanin su ka gani alladhina yattabi'una an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim annabi ya zo ne domin ya sauke mana irin wahalhalun da aka ɗora ma banu Isra'ila yace Ya Allah karka mu'amalanci al'ummata da wannan mu'amala. Allah ce na amsa. ya ce ya Allah na roƙe ka duk abin da al'umma na suka yi bisa mantuwa ko kuskure ko tilasta ya Allah ka yafe musu Allah ce na yafe musu to mu hai aka sa tuban mu kawai ka bar abun ka yi nadama ka ce ba za ka sake ba shikin in haƙƙin mutane ne ka mayar in ka cinye ka je ka ce su yafe maka Allah ce ba zan shiga wannan ba ina fata an gane ko to Allah ce faktulu anfusakum ku kashe kanku inji annabi Musa zalikum khairul lakum yin haka ku kashe kanku fa shine mafi alkhairi a gare ku inda bari hukum wajen ku ta hakan ne fa fata ba alaikum zai gafarta muku ya fi muku fa ku je lahira innahu huwa tawwabur rahim shi Allah mai yawan karban tuba ne sannan arrahimu mai yawan rahama da jinkai na'am وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم Allah ce wa in ku tuna fa wani irin katobara da kuka yi kuka je kuka ce annabinku ya Musa ya Musa mufa. lan nu'mina laka ba za mu taɓa yadda da kai ba ba za mu taɓa imani da kai ba hatta na Allah jaharatan sai mun ga Allah da kace mu bauta wa din karara a gabanmu ya sauko mu ganshi mu ba za mu bauta fa abu kawai Allah yana nan Allah yana nan ba ma ganin shi da ido ba ma abun nan ba ma taɓa shi ba ma abun nan we, we believe in abu ne wanda yake za mu gan physical a gaban mu kawai yanda muke ganin gumakanmu mu mu taɓa shi mu ɗauke shi mu kai shi gida mu gashi nan ga mu muna kallon shi yawa mu kai he Allah yana nan yana nan mu fa ya fito karara ne mu ganshi in ba ka ba za mu taba yadda da shi ba ba za mu taba imani da shi ba ba za mu taba bin shi ba ba za mu taba bauta masa ba da suka faɗi wannan kalman fa akhadhakumus sa'iqatu sai tsawa ta zo kawai ta bike su fa'u kawai wa antum tanzuru suna kallon lokacin da tsawon ta buga ta ɗauke su gaba ɗaya ta kashe su Allah ce summa ba'asnakum min ba'di mautikum sannan na tada ku back to life bayan kun mutu din na tada ku kuma la'allakum tashkurun wai wataƙila ku tsorata ku gode mun tunda ban kai ku jahannama ba na yi haka ne don ku ƙara tuba ne ku ji tsorona na'am وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا السلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يقول كتنا لوكة عندنا تسألك الدكوتي كنا نتعيرة الدكودة فرعون نحلة فرعون كنا كله ku tuna lokacin da kuka nuna damuwa kuna cikin rana cikin sahara wa zallanna alaikumul ghamama muka turo giragizai suka zo suka muku inuwa duk inda suke a cikin sahara na sai Allah ya turo girgije kawai mai sanyi sanyi sanyi na ni'ima wanda yake kare su daga rana sannan kuma sanyin girgijen yana hana saharan da take wajen ta dafa ta gafa da zafi muka muku inuwa da algamama da giragizai bayan haka kuka yi complaining yunwa ba abinci me ina za ku dafa abinci yanzu ya za ku yi Allah ce wa anzalna alaikumul manna na saukar muku da 'ya'yan kila daga sama eh ƴaƴan abin nan eh waɗansu irin tsuntsaye ne masu daɗi masu maiko haka daga aljanna Allah ce muka saukar da su wasalwa da kuma wani abu kaman ice cream takarda suna ci abincin lafiyayye mai gina jiki gashi nan kawai eh sannan da Allah ya saukar da shi yace kulu ku ci wannan kaɗan kenan min tayyibati daga tsarkakan abubuwan da muka azurta ku mu muka azurta ku eh ku yi complain din wajen zama na turo muku girgize ku yi complain din rashin abinci na turo muku da menene da naman tsuntsaye da kuma ice cream sannan duk da haka wa ma zalamnahum wa ma zalamuna ko duk da haka Allah ya ce suka waɗannan mutanen da yima naima wannan ni'iman suka zalunci kansu da bijirewa Allah da kafurcewa Allah da butulci wa ni'imar Allah sai suka rike dan maraki da suka yi da hannunsu wanda bai musu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba wai shine Allahnsu to Allah ya ce ina tabbatar muku wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba walakin sai dai su sani a kanu anfusahum yazlimun kansu suka zalunta ni Allah idan suka bauta mun ɗin zan ƙaru ne Allah zai ƙaru? da suka kafurce ɗin Allah ya ragu Allah ce sun yi wa kansu na'am وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ قلنا ألا تكتنا كما كوبا إسرائيل yayin da muka ce muku udkhulu hadhihi alqaryata akoni gari babba da Allah da Annabi Musa ce su je su shiga garin su kaura daga sahara su koma cikin wancan garin su shiga alqarya Allah ya ce in suka je din fakulu ha haythu shi'tum ragadan ku ci dukkan abinda kuke so a garin mai gashi nan birjik da yawa ba mai hana ku wadkhulul baba kuma ku shiga ta kofan garin kuna sujjadan masu sun kuyar da kai masu dukar da kai da biyayya da nuna ladabi da karayar da kai wa qulu idan kuka shiga cikin garin kuka ci kuka sha kuka huta ku ce hittatun ku ce ya Allah gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu da muka yi a can baya hittatun wannan kalman da ibraniyanci yaren shine Allah ka gafarta mana ina fata an gane ko Allah mun tuba ka gafarta mana abinda muka yi a can yayin tahowan mu dinnan abinda muka yi na bautawa dan marakin na abinda muka yi na attempting din kashe eh, kashe annabi Harun da jayayyan da muka yi da annabi Musa da abinda muka yi ya Allah mun tuba ka gafarta mu Allah ce idan kuka yi haka kuka nemi gafara ta din ni Allah naghfir lakum khatayakum zan gafarta muku kurakuran kuma wa sanazidul muhsinin za mu ƙara muku albarka duk wanda ya kyautata ibada ya kyautata tsakaninsa da Allah ya kyautata mu'amalansa da Allah to za mu ƙara muku albarka da daraja da ɗaukaka da ƙara buɗin arziki da zaman lafiya da kariya daga makiya amma da suka zo ɗin suka shiga suka ɗan miƙe kafan fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum azzalimai daga su sai suka canja wannan kalmar hittatun dinnan hittatun kaga da ha'un da ta'un guda biyu inda duk kaga abu da shadda da fataha abun dobul ne an yi majin din da'un guda biyu sai ta'un hittatun da suka zo suka miƙe kafa sai suka canja kalmar eh, eh, sai suka ce hintatun waje ɗaya ta'un ne sai suka sa nunun hintatun mai su ce hittatun hittatun sai suka canja sai suka sa nuno hittatun din shine alkama suka shigo gari suka miƙe kafa aka ce su ce hittatun Allah ka gafarta mana su faɗi wannan kalma Allah zai gafarta musu suka ce kai hindatun dai mu alkama muke so me wata hittatun hindatun kawai zubo mana da alkama mu alkama muke so sai suka canja waɗin suka ki su faɗi yanda annabin Allah annabi Musa yake musu su faɗa don su samu yardan Allah sai suka sai suka distorting din kaliman wajen da'un din sai suka sa nunun suna juyawa kuwa suna canjawa din Allah ya ce fa anzalna alal ladina zalamu cikin azzaliman da suka canja kalman sai muka saukar musu da rijizan wata irin tsawa minas sama'i daga sama ta zo ta gama da su ta hallaka su bima kanu yafsukun saboda yawan saba mana da suke yi saboda yawan fasikanci da jayayya da Allah da suke muka gama da su ina fata an gane ko har yanzu banu Isra'ila ake mana bayani ga ni'iman da aka musu ga yanda suka saka mata ga ni'ima kaza ga yanda suka saka mata shine za a yi ta mana bayani domin da su muke rayuwa da su muke rayuwa don mu san su da kyau ba mutane bane wanda suke tsaye da alkawari hatta tsakaninsu da mahaliccinsu Allah maɗaukakin sarki mana muwafaka ya sa mu dace alaikum salam zakka zakkan duken da bai a sai mu tambaye shi me yasa aka ce hawalanul hauli sai shekara ta zagayo ta tarar da abin nan abinda ka samu din bai kasa da abin nan ba gaskiya na manta ma akwai nisabin zakka da ya kamata ma in karanta wa ƴan uwa nisabin zakka ya sauko ya sauko ƙasa dinarin da ake dinari da azurfa da ake auna naira da shi din yayo kasa due to problem da suke middle east fadace fadace da to yanzu dinari ya sauka yanzu nisabin sauka ya ya ya sauka daga 700,000 to 552,000 ne ko nawa ne insha Allah yana nan a rubuce haka nan ma kudin aure ya sauko daga 7,000 ya komo dan 5,000 haka shine rubo dinari shi ma na jiya na jiya na kisan na kisan kai da ya kai 41 miliyon ne ko 36 to yanzu ya sauka 30 something million ne gaskiya na yawa ya sauka Allah tsare mu ya kare mu daga wannan to shi kuma eh, sun yi abin nan eh, sun yada a duniya su masu aunawa din cewa gaskiya masu fidda zakka a wannan shekaran abun ya komo ya komo kasa kar mutum ya auna da 700 din nan so gobe in Allah da in ban manta ba yan uwa zan sa su tunatar da ni zan karanta anan su yi tura shi nationwide gaba daya all over worldwide gaba daya an yi circulating din shi insha Allah shi yasa na tuna da ka ambaci zakka yanzu na'am ita ita dabba a fidda dabba gona a fidda hatsi ai kowanne yana zaman kansa kudi a fidda kudi zuma a fidda zuma menene duka masu zuma duk ana fitar mata da zakka duk yana na a cikin littattafai ina fata an gane nan abinci za ka fitar a ci abinci nan ka fidda dabba a je a ci nama nan ka fidda kuɗi a je a yi shefani a sayi kaya a sayi yadi kawai shi kenan tawassuli da salatin annabi ya ana yi tawassuli da shi don ya lace inna allaha wa mala'ikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi umarni ne na Allah kuma aya ce ta alqur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashara za a yi tawassuli da wani inda ibada amma salatin fa wanda aka wanda annabi ya tabbatar wa kansa shine alama salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim in ka je littattafan tafsiri karkashin wannan ayan duka zaka ga salatul ibrahimiyya ce ya ya su da da ko masallaci shi sai ya tambaya a bashi izini masallaci ba a bashi babu masu kula da shi ba duk da yake ɗakin Allah ne amma ai an damƙa shi a hannun waɗansu ko ka je ka ba mana ka yi abin da kake so a gani ɗakin Allah ne amma in kai wani abu abin da za a kulle mutum a yi jelin nashi a abin da ka fita da ƙur'ani da wani abu kayan masallaci abin da waƙafi ne na musulunci the worst part of it ma mutum ya ɗauka ya je ya sayar kaga haramun ne amma in mutum yana son ƙur'ani sai ya tambaya sai ya tambaya insha Allah sai a bashi idan akwai halin bayarwa ɗin sai a bashi ya fi ya ɗauka ya tafi da shi ina fata an gane

ru'usakum la tazlimuna wa la tuzlamun eh, falakum ma salafa idan mutum ya tuba abin da ya wuce an yafe masa a taibu mina adh-dhanbi kaman la dhanba lahu dama kullum abinda ake so mumini kana cikin abu kenan da an ce babu kyau ya ta tsaya ka dakatar ka gyara gaba Allah ya yafe na baya wannan shi na eh to ba mu same shi a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabai sun gaida iyayensu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an gaida shi gaba ɗaya ba durkuso bane sahabai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah mun san yadda muke maka salati Allah ya nuna ma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim to sallama kuma fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya nuna yadda ake sallama in ka samu mutum ka miƙa masa hannu ku gaisa har ma an nuna falala da albarkan da take cikin ka haɗa hannu da ɗan uwanka musulmi yace duk inda musulmai suka haɗu suka gaisa suka haɗa hannayensu haɗa hannayensu nan kafin su raba sai Allah ya kakkaɓe zunubansu gaba ɗaya zubar da su kamar yadda bishiya take kakkaɓe ganyen da suka bushe a jikinta su zube gaba ɗaya haka haɗa hannu dinan da ake a rage a rabu to sannan ko ah, sun an nuna yawanci ah, mutum eh, ah, tarbiyya ta addinin musulunci ta nuna idan ka sanu mahaifinka a zaune sai ka zauna kusa da shi ku gaisa idan ka same shi a tsaye ka gaishe shi a tsaye ka miƙa masa hannu ku gaisa ina fata idan malaminka ne ka gaishe shi manzo Allah sallama akan zo ya gaida mutane ya miƙa musu hannu sahabai har su ruwaito mana hadisi yanda laushin hannun manzon Allah yake suka ce yafi alhariri ya fi alharir wato eh, eh, wannan irin silk laushi hannun manzon Allah ya suka suka sani gaisuwa ne yayin da yake mu baya a duka yana gaisa da mata ne kai baya gaisa to sannan kai ka zo yanzu mutum ya ce kai ba za ka gaisa da shi ba hannunka bai kai nashi yana mika ma hannu kana dan a kana wani dan haka da saboda shi sharki ne ko babban malami ne ko ni shehi ne kana ganin hannunka bai kai bai kai ka taba nashi ba dan duk ya nuna maka kar kai haka babba ne saboda kar a samu a kankare waɗannan zurban da in an haɗa hannun babu saboda aka durkuso ba inda aka samo shi a musulunci wannan shine sai dai akwai ladabi al'ada in ka samu babba a zaune ka zauna ka gaishe shi in ka same shi a tsaye ka tsaya ka gaishe shi a tsaye wannan shine laduban da aka samu Allahu a'lam jajayen tufa dai gaskiya to akwai uh, jajayen tufa dai gaskiya cikin hadisan da suka zo akan tufafi sun fi karfafa farin tufa an yi magana akan jajayen tufa din amma gaskiya ba zan iya ka bayanin dai na ce an haramta ne kwata-kwata ko an karhanta ne amma akwai malaman yan uwa da suke sun yi hadisi sun dandake shi zan nemi fatawa daga wajensu ko su malam sali na sa akwai ahmad baba ma ya laɗe ya ɓuya ina yake allahu alam ko yana kusa ahmad baba baya insha allahu ni dai na karanta jajayen tufa dai ina jin an ƙi ne an ƙi amma da yalo amma dai bai kai matsayin haramci ba kan gaskiya saboda kayayyaki ne wanda zaka ga arna da suke sawa na mushirikai da kafin idan wani abun bakin ciki ya same su da makamantansu amma falalan eh, farin tufa da menene manzo Allah alaihi wasallam mu rika sanya fararen tufafi ko mu rika binne matattunmu a cikin su ina fata an gane ko ah, na'am akramakallah alƙawarin mu na jiya alaikum salam da Allah ku rika mana